وأجل غاياته العظام فشهدت بصدق رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وردت على شبهات أهل الكفر والضلال وأقامت دلائل البعث والنشور بالهدة والبرهان وكشفت عن مشاهد الموت والحساب تبصرة وذكرى لأولي الألباب إنها سورة قاف إنها سورة قاف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس بها كثيرا في الأعياد والمجامع والمواسم والمحافل فعن أم هشام رضي الله عنها أنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المزيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه الإمام مسلم أيها المسلمون استهل الله عز وجل هذه السورة الكريمة بحرف من الحروف المقطعة التي تحمل من الدلالات والإشارات ما الله أعلم بمعناه ومراده ومقصده ثم إنه تعالى أقسم بالقرآن المجيد ثم أتبع ذلك ببيان عجب المشركين من بئسة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم بالبعث والنشور فقال عز من قائل قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا أإذا متنا وقلنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وهكذا وهكذا جاء مطلع السورة يقرأ المشركين على إنكارهم للبعث <coughs> وتكذيبهم بالحق بأسلوب محكم متين وبيان متقن رقيم ثم جاءت البراهين على إثبات البعث وأنه ليس بأعظم من ابتداء خلق السماوات وما فيها وخلق الأرض وما عليها وقد بث الله في الكون من الآيات البينات ما لو تأمله مرتابون لارتدعوا عن جدالهم ورجعوا عن ضلالتهم فقال عز من قائل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بحيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ثم إنه تعالى ضرب مثلا للبعث والنشور بإهياء الأرض الموات فإذا أذن الله للسحاب أن تمطر وللأرض أن تنبت اخضر وجهها وتفتحت أزهارها وأخرجت ثمارها فقال عز من قائل ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نبيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج فإحياء, الأرض بعد موتها دليل حسي على إحياء الإنسان بعد موته إنها هدة باهرة وبينة ظاهرة ولكن هؤلاء اتبعوا سنن من كان قبلهم فكفروا بآيات الله ظلما وكانوا عن الانتفاء بالقرآن عميا وصما قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ثم إنه تعالى يؤكد, يؤكد تفرده بالخلق إنه الخلاق العليم وعلمه بالنفس البشرية وما فيها من همة وإرادة ووساوس خفية فقال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهذا يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وبطنه القريب منه في جميع أحواله فيستحي منه أن يفقده حيث أماه أو يراه حيث نهاه وزجره ولقد وكل الله بالإنسان ملكين يكتبان كل ما يعمل وكل ما يقول وكل ما يخطر بباله وعن أعماله لا يغفلان قال الله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إنها مراقبة دائمة في الخلوات والجلوات في السراء والضراء والحركات والسكنات ولكن كثيرا من العصاة عن ذلك لاهون وأن, وأن أواقبه فاهون حتى إذا حضر الأذن واشتدت سكرات الموت والوزن وحالت ساعة الفراق والتفت الساق بالساق ندم الغافل ولا تحين مناص قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وبعدها وبعدها عباد الله يمكث العبد ما شاء الله أم يمكث في برزخه في غيبته إلى أن يأتي يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور وحينها وحينها ينتهي الظلم وتقام موازين العدل ويحاسب العباد وتنصب الموازين وتنشر الدواوين ويحضر الأشهاد وتنطق الأركان ملائكة تسوق العباد إلى المحشر وملائكة أخرى تشهد عليهم بما عملوا قال الله تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي أكيد ألقي في جهنم كل, كف كل كفار عنيد مناء للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد فيلقي العباد باللائمة على قرينه فيلقي العبد باللائمة على قرينه الذي أطواه فيتبرأ منه القرين وينفي أن يكون قد أغواه قائلا ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد فينهي الله ذلك الخسام بكلمة فاصلة والقضاء الآبل فقد سبق الوعيد وتوالت النظر على العبيد قال لا تقتسموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وفي مشهد من أعظم مشاهد يوم القيامة نار تكاد تميز من الغيظ الشديد وتسأل ربها المزيد قال الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يدعو رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط رواه الإمام مسلم وفي المقابل مشهد عظيم آخر لتكريم عباد الله المتقين وما أعده لهم من النعيم المقيم فيقرب لهم الجنة وتبنى منهم لينظروا إليها ويزدادوا شوقا إليها قبل دخولها والخلود فيها قال الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا لا توعدون لكل أواب حفيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب فيا بشراهم وبشراهم لا يدخلونها ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود فالجنة دار أمن وسلام لا غل فيها ولا تدابر ولا خسام دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ولهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأعظم من ذلك كله وأجله وأفضله النظر إلى وجه الله الكريم والتمتع بسماء كلامه والتنعم بقربه تعالى لهم فيها ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين ورحمة وموعظة للمؤمنين وعبرة للمعتدرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد يوم البركة سورة دكي قبام وآيو ايتي دكتكين سورة القرآن مجرمة ود من زن الله صلى الله عليه وسلم يكسن تيلا يوم كرن تاتا أتكين فقد بوبنسا سورة تي وانتكي بياني أكن دنقل اللي يرمان فرع الدين المسلمين da manufar da Allah ya kawo bayi cikin wannan duniya da manufar da ta sa Allah ya aiko annabawa wato shi ne tabbatar da tauhidi da kore shirka da takankawa ga waɗanda suka yi tauhidi da ni'imarsa da kuma takankawa da waɗanda suka yi shirka da azabarsa Allah ka tsare wannan sura ita ce so tuqa wacce kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaito daga wannan sahadiya mai suna ummu hisham Allah ya kara mata yarda take cewa na haddace suratu qaf ne a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake yawan karanta ta a wajen tarurruka da wurin wa'azozinsa da yadda yake yawan karanta ta akan mumbari na juma'a yana hudu ba. wannan sura Allah ya bude ta da irin haruffan da yake bude wasu surori da ake cewa al-huruf muqatta wanda Allah shi ya fi sanin me yake nufi da shi bayan wannan da ubangiji maɗaukake sarki ya rantsuwa da alƙur'ani sannan kuma ya bayyana irin mamakin da wato ya kamata a yi ganin yadda kafirai suke ƙaryata annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda suke ƙaryata mutuwa da tashin alƙiyama, Allah ya ce qaf wal qur'anil majid na rantsi da alqur'ani mai daraja Allah ya ce abin mamaki wai suna mamakin cewa wani mai wa'azi ya zo daga gare su sai katire suka ce wannan abin mamaki ne wai idan mun mutu mun zama ƙasa wai a ce za a dawo da mu suka ce wannan abu ne mai wahalar yiwuwa Allah ya ce mun san duk abin da ƙasa take cirewa daga jikinsu duk wata gaba da duk wani tsiron tsoka da ƙasa ta cinye Allah ya ce mun san da zaman shi kuma duk abin da suke aikatawa yana nan a cikin wani littafi namu keɓantacce wanda aka kiyaye shi Allah ya ce kaɗai dai suna gasgata gaskiya ne bayan ta zo musu alhalin suna cikin wani rikitaccen al'amari su ma ba su san abin da suke nufi da rayuwarsu ba haka wannan sura ta fara da wannan bayani mai zafi da mai da rabi ga kafirai akan ƙaryata wadda suke wa ainihin alƙur'ani da annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma komawa su zuwa ga Allah sannan sai Allah ya biyo baya da bayani akan hujjoji da suke tabbatar da cewa lalle Allah ya tashi mutane rana alkiyama ya fara da bayani akan tabbatar da cewa tashin alkiyama bai fi mamaki ba fiye da fara halitta da Allah ya sannan Allah madaukakin sarki ya buga wa mutane misali na abin da ake gani yau da kullum shine saukar ruwan damuna da yadda yake raya ƙasa da yadda tsiro ke fitowa ya fitar da ainihin wato zangarniya ya fitar da abinci har a yi girbi wannan kaɗai da yake maimaituwa kowace shekara ya yi sai bayyana mutane cewa lallai tashin alkiyama da gaske ne sai Allah yake faɗa yake cewa a afalam yanzuru ila sama'i fawqahum wai ba za su kalli sama da ke saman su ba yadda muka gina ta yadda muka sa mata kwalliya yadda babu inda ya tsage a cikinta ba za su kalli ƙasa ba yadda muka shimfiɗa ta sannan muka sa mata tiraku da suka rizike ta sannan muka tsirar da tsoro a cikinta kowane tsoro yana da abubuwa masu kayatarwa a jikinsa Allah ya ce wannan abin ɗaukan izina ne da tunatarwa ga duk wani bawa wanda ke komawa zuwa ga Allah sannan Allah ya ci gaba da bayani akan raya ƙasa da yake da ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka Ko mun saukar da wani ruwa mai albarka a ƙasar nan fa ambatna bihi jannatin muka tsirar da wato fadamu da wannan ruwan wa hasibi da kuma tso wanda yake girma ha'a a girbe shi wata rana Allah yake wan nakhla muka tsirar da dabilai basu su katin dogayen bishiyoyin dabilai laha tal'un nabijun waɗanda suke da ainihin wato jodan dabino wanda suke da wato nonon dabino wanda yake fitowa dodo dodo manya manya Allah ya ce duka wannan arziki ne ga bayi sannan muka rayar da ƙasa bayan da ta mutu Allah ya ce to irin haka ne za a fitar da mutane daga cikin ƙabarbaransu. saboda ka rayar da ƙasa ɗin nan ya ɗan uwa masu albarka hujja ce mabayyaniya a zahiri wadda take bayyana cewa Allah zai tayar da matattu amma su kafirai da mushrikai suna bin sawun na gaba da su ne kafiran baya da aka sai Allah ya buga misalin kafirai irin waɗanda suka kafircewa Allah Allah yake kabnabat qablahum qaumul qaumul wahid mutanen annabi nuhu sun karyata gabanin ku kafiran makka wa ashabun rassi da ma'abota rijiyar nan ta arrasu an ce wasu kafirai ne waɗanda suka kama annabin zamanin su suka wurga shi rijiya wasu kuma suka ce a ita rijiya suke mutu kama wa samud haka nan da samudawa wa adin da adawa wa fir'aunu wa ikhwanu lut da yan uwa wato mutanen garin ka annabi lut waɗannan sune manyan kafiran duniya da ba taɓa yin irin su ba nuhu da samudu da adu da fir'aun da mutanen lutu waɗannan kafirai ba taɓa yin irin su ba a cikin ainihin wato mizani na kafirci sannan Allah ya ƙara ya ce wa ashabul aika da ma'abota surƙuƙi wanda suke bautar ainihin wato wani irin daji da yake da surkuki su ne mutanen annabi shu'aibu mutanen madiyana Allah ya ce wa qaumu tubba da mutanen tubba'i sarkin Yaman Allah ya ce kullum kazzabar rusula duk waɗannan sun karyata annabawa da manzanni fa haqqa wa'id kuma suka cancanci azabar Allah Allah ya ce afa ayina bil khalqil awwal ko kun ga cewa mun gaza ne wajen halitta a farkonta ballantana mu gaza wajen dawo da ita Allah ya ce balhum fi labasin min khalqin jadid suna cikin wato shakka da musu game da sake halitta ubangiji ya ci gaba da bamu labari cewa shi masani ne game da duk abin da ke cikin zuciyar ɗan adam da abin da ke kai kawo da abin da ɗan adam yake saƙanƙawa a zuciyarsa da Allah ya ce wala kad khalaqnal insana hakika mun halitta ɗan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ko mun san abin da zuciyarsa take saƙa masa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma mun fi kusa da shi fiye da jijiyar wuyarsa wannan kadai ya isa sa dan adam ya tsoraci Allah ya dinga tana ko da yaushe Allah yana ganin sa Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa da kwakwalwarsa Allah yana kusa da shi fiye da jijiyar wuyarsa ya kamata dan adam ya ji tsoron Allah ya ji kunya Allah kada ya saba wa Allah yana tana wannan aya sannan bayan da kasancewa Allah yana kusa da mu haka kuma ya ƙara wakilta wasu mala'iku su gaba da yin wannan aiki Allah yake cewa idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamin wa anil shimali qa'id ka ba su labarin lokacin da mala'ikun nan masu gamuwa da juna suke gamuwa da juna ɗaya dama ɗaya hagu kowannen su yana zaune jikin wanda aka wuce ta gare su Allah ya ce ma min qaulin mutum baya furta wani zance illa da dai raqibun sai dai wannan mala'ika wanda yake mai kiyayewa a asidin wanda yake ainihin yana rubuce komai suna kiyaye da komai kuma suna rubutawa wannan irin gadi da ake wa ɗan adam a fili da sarari da ɓoye da sanda yake cikin halin daɗi ko wahala a duk wani motsi da tsayawarsa ya ishe sa ba wa yi tsoron Allah amma da dama daga cikin masu saɓawa Allah sukan gafara daga wannan ba sa tunawa har sai idan ajali ya zo mutuwa ta taho lokacin nadama ya yi kamar da Allah yake cewa kuma sai magagin mutuwa ya zo da gaskiya wannan shine abin da mutum ya kasance yana ta ƙoƙarin ya guje mawa kuma sai ya riske shi bayan mutuwa daga nan kuma bawa ya zauna a cikin kabarinsa zama rayuwar barzahu tsawon lokacin da Allah ya so har zuwa ranar da Allah zai sa a bankaɗo abin da ke cikin waɗannan kaburbura Allah ya sa a tono abin da ke cikin zukata Allah ya sa a ainihin ta da matattu a ranar komai ya ƙare sai dai a tsaye da adalci sai dai a kafa ma'auni na yi mabayi hisabi sai dai a gabatar da shaidu cikin mala'iku da ainihin gaɓaɓɓun jikin ɗan adam Allah ba mu labarin cewa akwai mala'iku wasu su za su koro bayi cikin mutane zuwa taron alkiyama wasu cikin mala'ikun su ne za su zo a matsayin masu shaida a kan bayi da Allah wani su hafi so kuma sai aka hura wannan ƙaho zalika yawmul wa'id wannan ita ce ranar da ake musu alƙawari Wajen at kullu nafsin kowane rai ya zo a ranar ma'aha sa'ikun akwai mala'ikan da ya jawo shi ya kawo shi taron alkiyamar nan wa shahidun akwai mala'ikan kuma da zai bada shaida akan duk abin da ka aikata Allah ya ce sai ka ji mutane suna cewa ko kuma ana ba su labari ana ainihin kwankwasar su laqad kunta fi ghaflatin min hadha ai ka kasance kayi sakaci kawo kwantar da kanka daga wannan rana fa kashafna anka jifa'ak yau mun ware maka idanunka kana gani fabasaruka yau mahadi, yau idan ka yana gani tangararan tarman tsau zaka ga komai Allah ya ce wa qala qarinuhu mala'ikan da aka wakilta ka da shi sai ce haza ma ladayya ati ya Allah ga abin da aka ce na rubuta duka gashi na rubuto shi duka ayyukan shi Allah ya ce alkiya fi jahannama kullu kafarin ali daga nan Allah zai ce duk wani kafin, duk wani mai taurin kai to a wurga shi jahannama Allah ka tsare manna'il lil khair kafirin da ke hana ayi alkhairi mu'tadil mai kekere iyakokin da Allah ya mushi muridin wanda yake da shakka yake da kokonto game da lamarin Allah allazi ja'ala ma Allah ilahan akhar wanda yake shirka wa Allah Allah ya ce fa alqiyahu fil azabi shadid a kama shi a jefa shi cikin azaba mai raddi Allah ubangiji ka gafarta mana yan uwa masu albarka anan ne zaka ga bayi suna jifan junansu da zargi kowane bawa mai laifuka sai ya wurgi da zargin zuwa ga shekanin da ke koya mashi barna har shi kuma shekanin ya mai da martani ya ce rabbana ma a tuhu walakin kana fi dalalin ba'i sai wannan bawa ya ce wallahi ya ubangiji ni ba ni na halakar da wannan mutumin da ya halaka ba dama can batacce ne yana cikin bata na nisanciya a wurin ne Allah zai ce ku rufa mana baki ba ma jin maganarku. la taqtasimu ladayya kar ku dinga jayayya a gabana wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ai na riga na gabatar muku da sako na jan kunni ma yubadalul qawlu ladayya Allah ya ce anan ba a yi musu wa ma ana bizallamin lil abi kuma ba na yin zalunci da ubangiji baya ga wannan wurin sai Allah ya bamu labarin wani wuri cikin wurare wata mas'ala cikin mas'alolin tashin alkiyama lokacin da za a zo da wuta wadda saboda tsananin ƙunuwar da take da junanta ta kusa ta kekkece da junanta kuma tana ta roƙon Allah cewa a ƙara mata ‘yan wuta ta ci gaba da halaka Allah ya ce yau mana kulu da jahannama halin talati ran da za mu ce da jahannama ko kin cika wata kulu hal mazi ta ce ya ubangiji akwai ƙari a ƙaro ana kina ba mu labari shi hadisi ma muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama ba za a gushe ba ana zuba kafirai cikin wutar jahannama har tana cewa a ƙara a ƙara har sai an gama zuba su gaba ki ɗaya bata kushi ba har sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ɗauki ƙafarsa mai izza buwaya ya sanya a cikin wannan wuta sannan ne za ta fara na ɗaiɗayewa da juranta tana cewa kat kat ya isa ya isa Allah ka tsare sannan Allah ba mu labarin wani waje cikin wuraren da za a gani na alkiyama wurare na albarka wurare na alkhairi yadda za a kusanto da aljanna kusa da 'yan aljanna kafin ma su shiga za su ƙara shauƙi zuwa ga shiganta saboda ganinta da jiyo ƙanshin ni'imarta Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'i sai kuma aka kusanto da aljanna zuwa ga bayi masu tsoron Allah ba a yi nesa da ita ba Allah ka samu cikin su Allah ya ce hadha ma tu'aduna li kulli awabil hafiz sai a ce musu ga alƙawarin da aka yi muku ya ku masu komawa ga Allah ya kuma ta kiyaye dokokin Allah man khashiyar rahmana bil ghaib duk wanda ya ji tsoron Allah alhalin bai taba ganin Allah ba ko tsoron Allah a tiri da koye waja'a bi qalbin munibin yazo lahira da zuciya mai komawa zuwa ga Allah sai a ce da mu insha Allah udkhuluha bi salam ku shige ta cikin aminci zalika yawmul khulud watan nan rana ranar tabbata ce a gidan ni'ima aljanna gidan ni'ima ce gidan salama ce gidan aminci ne gida ne da babu bakin ciki babu cin dunduniyar juna babu jayayya babu hayaniya kamar da Allah ya ce addu'ar su a cikin aljanna kullum tsarki ya tabbata gare ka ya Allah sannan gaisuwar su kuma kullum aminci aminci annabi ya bamu labarin cewa a cikin aljanna akwai abubuwan da ido bai taɓa gani ba bai taɓa jin labari ba zuciya ba taɓa tunanin shi ba mafi girman ni'ima aljanna mafi falalan ni'ima aljanna gamuwa da Allah madaukakin sarki da ganin fuska Allah maɗaukakin sarki da jin magana Allah maɗaukakin sarki da ni'imar kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah da ya ce ga yan aljanna lahum ma yasha'una fiha duk abin da suke so a ciki suna so za su samu walade na mazidun kuma muna da ƙare-ƙare da za mu ƙara musu fiye da abin da suke so fiye da abin da suka cancanta fiye da abin da ya kamata a basu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim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 وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أيد بالحق أئمتنا وولاة أمورنا وعلمائنا اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى اللهم اجعل لهم آه اللهم جعل اللهم وفقهم إلى ما هو صلاح للعباد والبلاد وعزة للإسلام والمسلمين اللهم انصر رجال أمننا اللهم اللهم كن عونا للمظلومين والمقتطفين في كل مكان وارزقهم أمنا